بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لكن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda yake cikin ikonsa da ganin damarsa da iyawarsa ya ƙaddari mu kammala wancan dauran lamu lafiya kuma a wancan lokaci aka sanya cewar idan Allah ta'ala ya kai mu asabar ta biyu ma'ana goma shan hudu ga watan rabi'u a jumada saniya a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari talatin da uku ibn Allah za a dawo a ci gaba to kuma shi Allah ta'ala ya nuna mana wallahi wannan ba karamin ni'ima ba ce wannan kuma ba karamin baiwa ba ce da ubangiji Allah madaukakin sarki imana har ya nuna mana waɗannan mutane uku sai da yake mai zai nuna da ibrahim ke cewa a taimaka a taimaka ne ga wata uku sai ya sake zagowa wannan ba karamar ni'ima bace da ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana kuma abin da yake sakamako na ni'ima da Allah ta'ala ya mutum shine ya gode wa Allah ta'ala a aikace shine ma'ana a shukr kenan shine gode ma Allah ta'ala akan ni'imar da ya maka ka gode mishi a aikace sai Allah ta'ala ya ce eh mu ala bayu da shukwa wa qalilun min ibadi shukwa yanzu ana buƙatar mutum ya gode a aikace ya Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin waɗanda za su gode maka kuma su jajirce akan godiya an yi mamata cewa ita wannan daura ta aqida ana gabatar da ita ne bayan kowaɗanne watanni uku yana a kowace shekara ana gabatar da ita su hudu ana gabatar da ita a watan muharram sannan a gabatar da adan ba watan muharram ba watan rabi'ul awwal sannan a gabatar da ita a watan jumada saniya sannan a gabatar da ita a watan shawwal saboda ba a gabatar da ita ba a gabatar da ita a ramadan wanda ke wata ramadan shi ne wata na tara wannan yasa a zulhijja sai a gabatar da ita shi ne cikon watanni uku bayan kowanne kuma ana karanta littafan da suke magana ne akan tauhidi da aqida saboda irin muhimmancin da suke da shi shi dai tauhidin nan shine abin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya turo annabawa da shi babu wani annabi daga cikin annabawa babu wani malami daga cikin malumma na na addini da suke zama musulunci kariya ba ce wannan abin da yake na tauhidi na na aqida shine abin da suka dinga tabbadawa shine abin da suka dinga isarwa kuma wannan shine abin da ke hada bawa da mahalicinsa kai tsaye dan da shi ne mutum zai zama ɗa a cikin mutane ya zama bawa da Allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai a shi ne mutum zai san haƙƙin Allah da yake kansa a shi ne zai san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke kansa a shi ne zai san haƙƙin iyaye da suke kansa. a haƙƙa zai san haƙƙin malamansa ka ga mutum da suna da suna da yawa kenan in ba mutum ya san tauhidi ba sai ya cakuɗa su ya dauki haƙƙin Allah ya ba manzon Allah ya dauki haƙƙin manzon Allah ya ba iyaye ya dauki haƙƙin iyaye ya ba malamai ya dauki na malamai ya sai ga ya cako da haƙƙi din saboda ne ba shi da rayuwar da ya tantaɗe ta dai mashi abu kaza da abu kaza haƙƙin Allah ne wannan ba na manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam da abu kaza da abu kaza da abu kaza wannan haƙƙin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi shi kai yi tare a ciki amma iyaye su kuma ga haƙƙin su malumma ga haƙƙin su tsakanin haƙƙin iyaye da haƙƙin malumma ba a cin karo kowane haƙƙi cin gashin kansa yake yi tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzo Allah kowanne cin tajwidi shi to ga a tajwidi ne mutum ne sanan kuma a nan ne gana da ake yi walƙiya sai da za ta haska ko ila da ila ta haska diddigin da ake ciki don kowa a fito fili a ga kowa wanda yake da barna barna shi ta fito fili a guje ta a kiyaye wanda yake da gaskiya kuma gaskiya ta fito fili ya halitta man halaka an bayyana, ya ويحيى man حي an بينه tsora ta mana roƙa Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da fitofin shi madauka Allah ta'ala mana jagora Allah ta'ala ya zafar da mu Allah ta'ala ya mana muwaffaqa Allah ta'ala ya sa mu tarayya a cikin ladan baki ɗaya mu muna cikin wannan littafin mai albarka ala tsirratu tahawiyya ta al Abu Ja'far al-Tahawi Allah ta'ala ya cikin da gafara ya rahimshe shi a darasin farko da ya gabata na wannan littafin mun yi tarjama akan rayuwarsa mutum ne wanda yake ya rayu a ƙarni a farko farko ya rasu a farko farkon ƙarni da hudu mana ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya da yake yi wa addinin musulunci hidima daga cikin hidimar biya ko wani littafi na alaƙai da sahawiyya da muka fara sa a daura ta gabata a wannan masallaci da kenan kwakwun zuma garin mina sannan yau za mu ɗora a ciki kuma wannan shine darasin mu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka malam yana bayyana mana abubuwan da suke akidu ne na ahlus sunna filla filla dake ke. sai da yawa kukan je suna cewa shi yana son a kowace magana a bai a magana a kida kila ya jahilce ta yi. inda bai jahilce ta ba ba zai ce ba ya sa a magana ta ba akan ce akida ne na abubuwan da suka shafi ayyukan zuci abin da za ka kudurce tsakaninka da ubangiji na zuci amma ba ce fi ta abin da ya shafi al-ilahiyyat al-uluhiyya kenan idan an lokaci za a ga sai al-tauhid a ce al'aqida a ce al'iman a ce usuluddin da sauransu duk dai ilimi ne da ke haɗa mutum zuwa ga mahalicinsa kai tsaye ahlus suna wal jama'a suna da aqidun ki filla filla daki daki wanda yake da su ne ake auna su ba da wani aiki na mutum guda ba daga cikin ahlus suna. ba za ka da wani aiki na wani mutum guda ka ce da yayi ka gani ka ce za ka hukunta ahlus sunna gaba ɗayan su haka haka suke ba a'a littafai ke na aqida da abin da ya shafi kudurin su da abin da ya shafi manhajin su littafai ne a rubuce ba kuma shekara talatin baya ba ba shekara arba'in baya ba ba shekara ɗari baya ba al-imam abu ja'far al-tahawi ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya yanzu yana shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da uku kaga yana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu a ƙasa Allah ta'ala ya fikin shi da ƙasa to yanzu da an faɗi wannan sai kace su wani ne suka faɗa abin da ma wani wallahi wannan tsarin shi yana sama da shekara dubu a ƙasa bai san yana abin da ya shafa ko da ahlus sunna wal jama'a kaga kenan akan wannan za su gina za su gina al'umma akan wannan kuma wannan shine zai nuna duk wata injiya daga cikin injiyoyi da take da akida ita ma sai ta fito da littafanta na aqida wa na aqida da malaman cikin su su karanta ma na kasan cikin su a cikin nan ba ba su yake da kan dara kasawa ba amma ka zo da littafi a zuwa kunshe shi a ajiye shi a hana kowa ya karanta kuma an wani ya karanta a ce da iya karantawa ba shi kuma da iya karantawa ka kasa ka ɗauko littafin ka karanta kaga sai a bar mutane suna ta jihadiyya kenan cikin wani hali shi sai a halin sunna wa jama'a duk littafan su suke karantar da shi Allah ta'ala ya kuma Abu Bakar mun koyi Allah ta'ala ya hamshe shi kowa ya kuma yana da majalisi da aka karanta da shi Bukhari har da ba ya karanta tun da ahalari har zuwa risala har yanzu ana sawa da haka yake yana da littafin tafsiri ya rubuta da kan shi ya karanta da littafin sun yana da rai abin wuraren da ake da karancin fahimta a wurin yayi da wani a wurin tun yana da ne ka ji kenan yanzu mutum da zai rubuta wani littafi ya sanya shi a karkashin fulo a ce wato bayan ya rasu za a ɗauko littafin a yaɗa ba to in ya rasu ya zai shafin littafin sai a abu a ce mana ga abin da malam yake nufi kwana a yi shi tun yana da rai rai bayanin shi ga abin da yake nufi in dai alkhairi ne a ciki haka za ga an rubuta a duk masallatai sunna za ga ana karantar da littafin sunna ana karantar da sunan bukhari ana karantar da riyadu salihin ana karantar da arba'un an-nawawiyya ana karantar da kitabu tauhid ana karantar da usuli salasa ana karantar da qawaid arba ana karantar da kashkush ba duk littafin sunna ana na ana karantar da su ya da kuma ta ga kenan abin da zai abin da zai fayyace wannan al'amari duk wata kungiya sai ta dauko littafinta malaman cikin su karanta sai ya zama na sauran mutanen gari sai su hukunci akan wannan wannan shine abin da zai ɗaya da cikin wani da suke magance matsalolin da ake fama da su na saɓanin hakira a ƙasar nan amma mutum ya ya je ya dafa kudu ya lullaba littafi eh, ya sun dauko ya ci da iya karantawa ba me kenan ku safa kuma da hala aqidan nan ita ce abin da Annabi sallallahu ya wasallam ya tsaya tsayin daka akai akan tabbatar da ita mutane sun taso daga Mitran tawaga guda suka yi manya-manyan kiristoci suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don su nemi jawabi da bakinsa na abin da ya kuma matsayinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da annabi Isa alaihi salatu wasallam tun da Nasran aka turo wakilai muna ga turo wakilan manyan manyan ne su Abdul Masih wasu su bayan almasihi haka aka turo su manya-manyan fastoci manya-manyan masu faɗa a kirkanci suka taso suka zo har cikin garin madina suna zuwa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon su yi sallah su kallaci alƙibla kai yana shiga yana kabbara sai kallaci baitul maqdis zikir suke suna salla ne da ne da mutum suke yi ba da wanda da zai zo ya zo ya sun yana a kan su matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta gane da annabi Isa alaihi salatu wasallam sai Allah ta'ala ya saukar mai da suratu Ali Imran suratu Ali Imran ita ce sura da ke bayani tilla tilla daki daki ba wai annabi Isa alaihi salatu wasallam a ajakin shi na na Maryam sai ake maganar ɗaukar cikin ta Allah ta'ala ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiu alim رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم. في نهاية أنا مريم tana da juna biyu na Maryam ta ce ta yi alwashi hanyar da ke cikinta in bin zama namiji to ya ta sanya shi ya zama mai hidima ga bakin maƙadis kaɗai ko talla ko aike ba abin da zai mata kai wannan kuma alwashi ne da ta yi falamma ta a lokacin da ta haife ta ta suna na maryam qalat sai ita mahaifiyar da na maryam ta ce in yi wa ta hauka ki ya Allah ba shi mahaifiyar ta mace alhalin namiji ce sai tunani saboda namiji shi ke da ɗawainiyar zama masallaci amma mace ba ta da ɗawainiyar zama masallaci ba a lokacin da al'ada za ta gifta mata kuma ba za ta zauna a masallaci ba kaga a wannan lokaci masallaci zai dan razuwa hidima sai yi ne da ta hawa wa ta zakaru kan kansa da kanta ta ce ya Allah mace ba kamar namiji take ba namiji ba kamar mace yake ba ai kenan duk wani ruɗani da za a kawo yanzu a ce ita wani duniyar kalbi da ta dudu ne wannan kenan ta ce wa inni sammaitu ba maryam kuma lalle ya Allah ne na ya mata suna na maryam ne da tafi ta ji ba ya tafi a shi da malama ce cikin mata suke karatu ba wai ga da nan bane in ga wani lokaci da aka samu su duniya ta zalunci ba amma cikin mata suke karatu dan da suke cewa yadda ilmi wa ba ku ta wa inni sammaitu ba maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyata ta ash-shaytanir rajim kun aka ɗauko iskar haihuwar na maryam aka ga aka yi bayani annabi isa alaihi salatu wassalam inna masal isa inda allah ka masal adam خلقه من تراب ثم قال له كن كوا الله تعالى يقول كل مثل عيسى عند الله كمثل ادم فتنكش النبي صلى الله عليه وسلم او الله كما فتنكش ادم sai su fuska ta rashin su ba baki daya amma da aka adam shi yana da fuska biyu ba uwa ba انا amma shi annabi Isa yana da fuska yana da uwa amma ba uba إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب شيء آدم كان ثم قال له كن يكير شيء حسن شيء فيكون شيء كده حسن شيء قال تعالى شيء الحق من ربك ومن شيء من سنسر بسير بورو بنيدن فلا تكون من المنكر ترى كده تتكلم الشكوك أم أنت فإن حاجيك har idan waɗannan kiristocin da suka zo suke tunkwamar su sun san annabi isa in suke jayayya da kai dan hajjuka min ba'd ma za'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abara'ana wa abna'ana wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum 'ala ko hala abin da aka faɗa dangane da abin da ya shafi annabi isa alaihi salatu wasalam in ba haka bane to ubangiji Allah madaukin sarki ya tsire na makareci ki ce amin ya Ina tsirar Allah ta tabbata akan makareci an gina su faɗi wannan ba har aka samu wasu masu hankalin cikin su a ire-iren su suka ce babu wani annabi da mutane da za su mai dan halawa shi ba sai sai tarihin waɗannan al'umman gaba ɗaya ya ƙare sai dai yanzu ba su na ce kaza a ce kaza sun gani shi dai zai tura musu amintacce ya zai dinga kulawa da su sun yadda za su karanta karkashin musulunci a magalati musulunci ne in yake so mutum gaba kaɗan sai Allah ta'ala ya ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضاكم من دون الله فإن تولوا فإن نشهد بأن مسلم يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب كتير يا أهل الكتاب تعالوا كذو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم zuwa ga kalma ɗaya ɗaya wata za ta daidaita tsakanin mu da ku kenan da zama babu rikici fam fam fam rikici ya tsari wata kalma ce Allah na abu da illallah kada mu bauta ma sai Allah wala mushrika bihi kada ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله كذا تاشر من يلتفاش أمدين أبو بوتا كذا من يجرنج بوتا منا كذا قنانا جرنج بوتا منا كذا من يجرنج بوتا لقنانا تفعل تعالى أقول لهم كل فرق وحيد دي زي عند سكت ده أبن ده سكت وجه أبن ده من to ku ce ku da mu musulmi ne mana mu ba ta abin da ke kenan dubu inda wannan jiya da aka an sallama yake karbi shi to shi da ya yaye mutu shi ba da suke da baki daya dan shi ba su akan annabi Isa alaihi salatu wasalam ita ce ba shi da uba to in ko dan ba shi da uba ne to shi ba na ma za a kira shi in dai annabi Isa alaihi salatu wasalam dan ba shi da uba ne ya zama Allah a'udhu billah shi annabi adam ya za a kira shi ba ya ba uba Allah ya kullu lahu waladun wa lam takul lahu ta yaya Allah zai kasance mana da alhalin ba shi da mata domin mata wannan jajjawa ta dan adam suke da bukatar biyan bukata subhanahu wataala ba shi da wani haka kuma ga qur'ani makare ke da tauhidi makare ke da aqida saraka dole ne ya zamana a tsama mutane a kayyace su a yaje su daga cikin tsaya ta bauta ma wani Allah subhanahu ta'ala zuwa ga a tabbatar da su na ta bauta ma ubangiji subhanahu wata'ala shi shi kadai Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana jagora duk jagorori na sunna waɗanda suka yada addinin musulunci Allah ta'ala ya kasar ka Allah ta'ala ya rahamshe su ni kuma da muke kaidin hayat muke kai rayuwa ubangiji Allah madaukakin sarki kyautu ta karshen mu idan mu cika mu kawo Allah ta'ala ya samu cika da imani الإمام أبو جعفر الطحاوي إذا جد الله مرة كيف تجد كشر غفر أو كتشوى ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما أتجد ونقول يتشي ملا تشوى موسى كنا أهل السنة والجماعة أكيد من إن الله اتخذ إبراهيم خليلا lalle ubangiji Allah madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a matsayin al-khalil nan ce al-khalil shine fa'il kenan abin so al-khulla ita ce sifa ita ce al-khulla al-khulla ita ce ita ce cikakkiyar sifa ta so shine san abu baki daya ubangiji Allah madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahim a matsayin mutum na gaba daya subhanahu wa ta'ala irin ne da ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah kuma Allah ya yi magana da Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam takliman haqiqan magana muna faɗan wannan ne imanan har kenan ko muna masu imani tun daga kokon zuciyarmu wa tasdiqan muna gaskatawa wa tasliman muna miƙa wuya akan wani akan abubuwa guda na biyu faɗa akan abubuwa guda biyu abu na farko inna Allah ta'ala ibrahim khalila kaga wannan wanda wani bangare na واتخذ الله ابراهيم خليلا تقول لك كم تنكر عقيدة أهل السنة والجماعة بسيرة أكيدي ده قرأت اللي كان في sai karanta tun daga farkon shi har ƙarshen shi da ƴar ka samu ayoyi ko hadisi guda biyar aya biyar hadisi biyar sai a ce ana maka bayanin sifofin Allah ta'ala ne in ba ce shi Allah ta'ala shi zai bayanin sifofinsa kuma duk da ina karanta ita mun sai ke ta karantawa ka rage wata jumla da za ta iya jinne mata aya ke zai da ita in dai ba a kakala mata ma'ana ba amma da gaji inna Allah ta khada Ibrahim khalila in ka san يا سورة الفيل واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما ليس كده وكلم الله موسى تكليما أبن جدي ألا مرة تفرك يا إما قال دعنا موسى عليه الصلاة والسلام حقيقة المغانا مرة مدعو تفرك يا إذا أنا إبراهيم أمطي الخليل في أي كده خليل الرحمن هذا ألا كده سبحانه وتعالى da kenan Allah Allah ta'ala yana son annabi Ibrahim so na musamman a irin sibbar ta dace da shi in gane wannan muke ko a irin sibbar da ta dace da shi kar ka manta subhanahu wata'ala yana son annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam amma akan wannan so din ne yake yanka ɗan shi lokacin da ci ina ce yana so ba za ka tashbihi ne da irin wanda kake son yi ba in kana so wani yadda kake son shi daban yadda subhanahu wa ta'ala yake son halitta sai yadda yake da shi daban kun gane ko ala qawli ta'ala laysa shay wa huwa as-sami'u al-basir yace da shi yanka dan shi ya ce da shi ya yi ya ce da shi ya yi ya ce ya ɗauki da mai ya da ita can kalin nan da ke maka biwadin gairu bi zar'in ya je ya ajiye haka kuma ya a matsayin khamirin nan kan san abin ya sha bambam ko yadda ya kuke sa abu da yadda kaga abin da su ja'ad bin dirham kenan ba su gane ba sai suke inkarin gaba daya cewar Allah ta'ala ba da sifa ta al-khulla bai da ki yana a matsayin masoyi ba bayan Allah ta'ala ce wa takhadha Allah Ibrahim khalila ubangiji Allah marwayin sarki ya riga mana Ibrahim a matsayin a matsayin masoyinsa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah takhadha min khalila kama takhadha Ibrahim khalila lalle Allah madaukakin sarki ya rike ni a matsayin khalil kamar yadda ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil mutane ku khalil Ibrahim kenan annabi Ibrahim khalilullah manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam khalilullah wannan riko da Allah ta'ala ya yi annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam na a matsayin khalil nan ne akwai asar sosai da sosai akan haka da suka nuna ubangiji Allah madaukakin sarki ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin masoyi masoyi ne ba an muka kallaci abubuwa da za ga abubuwa da suka ke bance annabi Ibrahim suna da yawa na farko dai subhanahu wata'ala ya sanya annabta da aiko da littafi tun daga zamanin annabi Ibrahim a duniyarsa kadai kana gina da kyau abu na farko subhanahu wa ta'ala ya sanya annabta da manzanci da zuriyar annabi ibrahim kare bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a shi kenan bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam babu wani annabi babu wani manzo ba ce in ka ga sarkala shi kana koma zuwa ga annabi ibrahim ya keɓanta wannan abubuwa ga annabi ibrahim kadai abubuwan ba karamin ba karamin shuka ce ta kulla da ubangiji Allah madaukakin sarki yake yi ta annabi ibrahim da ita har ya yawo mai wannan ba haka nan Allah madaukin sarki ya sanya a ilma manya-manyan jagorori annabawa da manzanni da malamai da suke ɗora mutane a kan tufarki na daidai bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam zuwa ga suna komawa ne zuwa ga zuriyarsa zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam abu wannan abu na mai kenan wannan ba ƙarama al'amari ba ne har abin nan malamai suke cewa bayan annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam babu wani wanda ya shiga aljanna haka na biyar shi yana cikin manyan manyan wajen Allah Ka ce ya kasance ya samu shari'a mu ta hanyar waɗanda suka biyo daga fasa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam shi ne ku annabawa gani da suka ambata a farko abu na uku wannan mara wajen sarki ya riƙe mutum biyu a matsayin khalil daga zuriyarsa kaga ne na farko shi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne khalil suke da sifa ta al-khulla wanda yake kuma gaba ɗaya su suna goma ne da kusa annabi na farko dai shi na biyu goma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake jika ne na Isma'il abu na uku shi annabi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi ne wanda ya gina wannan ɗaki ɗaya aya da yake a duniya العيد جنة كعبة جعل الإبراهيم مكان البيت وإذ هو إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل لكن سبحانه وتعالى يسمى شيء مثابة للناس متى الثلاثة متولدة كده لكن الله تعالى يسمى شيء قبلة القبلة كده متولدة كده لكن ده الله مرة جزر كيسر وش إن ده أكي بيع الزيارتش أدي الشكرة أعيك هجم duk annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi ne ya gobe wannan daki ka ku san ware shi da wannan a karamin soyayya ce da subhanahu wata'ala yake mai ya ware shi da wannan ba hakan nan Allah madaukakin sarki ya sanya annabi ibrahim shi ne imam gaba daya min وحنا Ibrahim أن اتبع Allah ta'ala حنيفا الله تعالى يقول إن جعلك للناس إماما in kiyaye maka lalmuci imama ni zan sanya daga zama kai ne jagora ga mutane baki ɗayan su kafin sun ubangiji Allah da rikin sarki ya sanya shi wannan dan yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa ana ila ta anitta bi millati ibrahim hanifa sai mun Allah ya zuwa gare ka bi ta annabi ibrahim Allah ta'ala ya sanya shi imam baki da Allah ta'ala ya sallala su sura su da zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam haka na Allah madaukin sarki ya umarci bayi in za su yi salati suna hadawa ne hajjar zuriyar Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim inna Allah tafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وتلك آل عمران شكما قنزل العمر آل إبراهيم kaga Allah ya rike a matsayin abin ke wa kallama Allah Musa takbirin Allah ta'ala ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam hakikan magana shi ta yi Musa alaihi salatu wasalam da kalimullah ba a cewa Musa kallamu sai da ke Musa kalimullah wanda Allah ya yi da shi amma da ce Musa kallamu kana da ce Musa maganar Allah eh, ba Allah amma Musa fa makhluq yanan ba a cewa Musa kallon sai da ce Musa ko da shigo daga Musa kalimu wattakhadha wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala ya yi magana da Annabi Musa alaihi salatu wasalam hakikanin magana kenan wannan yana nuna mana Allah da madaukakin sarki yana da sifa ta magana domin sifa ta magana sifa ce ta kamala ba sifa ce ta tawaya ba cewar ba a magana sifa ce ta tawaya ba sifa ce ta kamala ba sai ga da Allah madaukakin sarki yake aibarta waɗanda suka riki Allah riki a matsayin abin bauta bayan ta tafiyar annabi Ibrahim annabi Musa alaihi salatu wasallam zuwa ga miƙati yake cewa alam yarau annahu la yukallimu wa la yahdi sabila ittakhadhu wa qalu zalimin shin ba ka ga cewa shi wannan Allah rikin la yukallimu ba magana da shi a duk da suka ce ta tawaya rashin magana kenan mutum ne zai ce Allah baya magana ya siffanta shi da siffanta ta yana subhanahu wa ta'ala ke abin da ya nuna mana da malam yake wa kallama Allah Musa takliman Allah ta'ala ya yi magana da Allah Musa takliman haƙiƙanin magana kenan yanzu ya nuna ba wai sa wafi ake magana ba ba wai Allah ta'ala ya sa a yi magana da Allah Musa ba ne ka ga yin cewa in sai zama da tsakanin Allah Musa da Allah ta'ala akwai akwai wanda aka sa sai mala'ika ne ko ba mala'ika ba amma da yake takliman sai nuna babu wani wanda aka sa Allah ta'ala ne ya yi magana da Annabi Musa alaihi salatu wasalam hakikan magana sai Allah ta'ala ce wa kallama Allah Musa takliman wannan shi shine ga tasirin masdar masdar abana maf'ul mutlaq kaga wa kallama Allah Musa takliman hakikan magana kenan ba a ce da wani turo ba yayi magana da shi yace wa ma tilka biyan Musa wa Musa قال هي عصاي أتوكل عليها يا رشد على غنم ولي في معارض أخرى قال ألقها يا موسى فألقى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف هكا الله تعالى ولا غنم شنو من من الله تعالى ولا مكانه الله كل يوم مكانه بلاغة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه ثم الله تعالى يا مكانه kuma Allah ta'ala zai magana don zai magana da son aljanna da yi magana Allah ta'ala wata siffa ce da daɗiya cinci na ba a riga an kammala so yanzu ba ya magana kuma nan gaba ba zai magana ba don a kowanne dare kowanne dare a sulusun dare na ƙarshe yana sauka zuwa saman duniya yana cewa ne mun gafara gafaran gafarta mishi yanzu suna ganin wai in kace Allah ta'ala yana magana ta kuma tashi ya halatta fa shi ne kawai shi ba da suke ciki to kenan sai tabbatar ma da halittar magana shi ki kore mishi magana ki tabbatar da mutum a halittar sa sifa ta kamala shi kuma su sifa ta da sifa ta kamala dan nan ki baya magana an sifa ta da sifa ta kamala sai kuma ki a yana magana ba da harshe ba yana magana ba da baki ba da zaran ka ce ba da baki sai yana magana da yake amma da zaran ka ce Allah yana magana ba wanda zai tambaye ka ce da yake magana Allah zai ce ba dan ya ma yi tambayar ma a ne ba sa shi ba amma da zaran ka ce yana magana ba da kaza ba to lalle za a ne ce yi bayani ko tuni yake bincike wannan da kyau ba ke wannan ko da ba ke ji karatu ba duk zalim nan ya ce maka Allah yana magana ba da baki ba za ka so ya ma bayani da ne yake in ne duk maka tambaye ka ce ki dinga ka kora wancan da ne yake amma duk wanda yake maka Allah yana magana ko duk kuta tunani da zai kai ka na cewa ka tambaye shi da ne yake magana ba Allah ya tuna shi an ga yana magana ba da ba ba da harshe ba da zai magana aikin nan abu na biyu Allah ta'ala ce alwama naktimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun wa tukallimuna aydihim hamma yake shi magana da mai zai magana da mai magana in ka ce na Allah ta'ala yana magana ba da baki ba zama da zai mai gani da hannu yantahi Allah ta'ala ce da sama da ƙasa in ce wa tsohon aukarhan ƙala ta sama da ƙasa suka ce a tayyana kuma i'in da mu suka faɗa sun faɗa da harshe ne sun faɗa da baki ne Allah ta'ala ya ce wa in min shi'i illa yusabbihu bihamdi dan ya ce tusabbihu lahu ba ku gane tazminin su a kare wannan bututun magana da yake yana tazmini da subhanahu wa ta'ala da yake in ka ce Allah yana magana ba da baki ka kuma ka shi abubuwan da ba su da ta ba Allah kira da annabi Allah tabbata gare shi ci ya san dutse da yake mai sallama tun da fa aiko shi a matsayin yanzu wannan dutsen da yake sallama eh? ubangiji Allah madaukakin sarki ya zuwa duwatsu a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ana jin tasbihi ya sanya su a hannun sai na Abu suke tasbihi da ne suke yi kuma dole ne mutum ya zama wai kusa inda yi Shin da Allah ya ce wannan magana suka ce wannan magana amma ka zo ka fara cewa ba da kaza ba da kaza ba da kaza ba da kaza ba to a nan mutum zai zama hankalinsa ba gurinsa idan ya zama na hankalin ka ga ne babu inda za a ji inda kowa hankalin shi da yanzu da babu wani namu ba da ya ce hankalin da ya zama in din sosai da sosai kenan addinin zai zama kai da gargazi inda kowa yadda hankalin shi ya ja shi idan eh, wani zai ga cewa ranar da bai ta mutu ne zai ta addu'a ya ishe shi amma yana ganin ranar da kasuwa ta zai da gudu ya yi ka a raka a goma sha biyar shi yana ganin tunanin haka yin shi don duk hankalin ka ne jagora ka zaga ai ko mun zanni ma da annabawa ga faɗe da su amfani ke to me amfanin shi kuma in dole ne ce hankalin ka ne jagoran ka tunda ko an turo annabawa da manzanni don su zama jagorori Allah ta'ala ya rin baki mara ce kallon Allah ya kalli imanan wa tasbiqan wa taslima na ba mu labarin wani da ya samu abu amma da ko da fitaccen malamin qira'a ne yace wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa wai Musa yayi magana da Allah mu ayo ma ko yana cikin qira'u sab'a shi ce to yanzu muke ci karanta haka ya za ga rabar Allah ta'ala Allah ma a Musa da li miqatin wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk wa kallamahu ربي يزي أنه ربي والوطن لما ذاك بس يقول كل من يرده أنا شو كل من أجل ولا عرب شو يشي الدين الدين كده الله تعالى أنا مكانه بقى shi za kuma duk da zai alkafara duk da zai hankala an ya bankar ayoyi sun cimma manufarsa a wannan masifa ce Allah ta'ala tsara abin da musulmi da ke da malaka cewa wani mu'minu bil malaikati wal nabiyyin والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الشق المبين يتشي ونؤمن بالملائكة مما يلقي إيمان بالملائكة والنبيين بأن بابا كئنسو والكتب المنزلة على المرسلين مما يؤمن بالمتفين بأن فوتر بالمنزلين ونشهد مما شهد على أنهم سنة الجنين da aka turo kanu alal haqqal mudin sun kasance alal haqq akan gaskiya take al mudin gaskiya kuma a bayyana take ba a cikin duhu take ba wannan muna shaidawa da haka da ma yake wa mu'minu bil mala'ika muna yin imani da mala'iku kenan mun yi imani da cewa akwai mala'iku saban wanda suke korin kasantuwar mala'iku sannan mun yi imani da mala'iku amma matsayin su bayi na Allah subhanahu wa ta'ala كمان وقت بسيطة تنسيش أن نقول قائم ألا يجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشين دوق القوم أتكتب شهادتهم أسأل كمان وقت في تنسيش أن يكون مطعم آما كان ألا أما الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. شنو أصدق البنات على البنين sun zaɓi ƴaƴa mata kenan suka bai ma Allah ta'ala yanzu Allah ta'ala ya zaɓi mata a kan maza kenan mun shi da cewa akwai mala'iku a wani farko kenan mun shi da cewa mala'ikun nan bayi ne Allah madaukakin sarki mun shi da cewa mala'ikun nan ba za saba ma Allah ta'ala akan duk abin da ya umarce su in mun shi da cewa idan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa jala'a sunan Allah ma amarahum ma duk abin da ya umarce su ba sa ba wa yas'aluna ma umaru suna aikata duk abin da ya umarce su ne mun ce da mala'ikunan suna jin tsoron ubangijinsu da yake saman su wa khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu da ke saman su domin shi babu wani abu a saman sa subhanahu wa ta'ala ai ne da mun gara wannan da kyau kuma mala'ikun nan kowanne irin aikin da Allah ta'ala ya sanya وإنا لنحن الصافون والنبيين منا ومنا نبى النبوة كدنسو النبوة بكدنسو كنا متن إيمان بالنبي ده إيمان بالنبي ده yana wuce dukkanin imani da mutum ne da annabawa inda ya da in ya imani da annabi ɗaya ya tsare ta dukkanin annabawa kamar da mutum ya imani da annabawa duka ya cire annabi ɗaya duk imani shi bai yi ba haka Allah ta'ala ya fara yake kazzabat qawma kazzabat qawma nuhin al mutanen annabi nuh sun kare ta mun da baɗin ki amma sai ce ni qala lamu aqulu nuhin ala taqul a lokacin da ɗan uwan ku ne yake da shin da kwa tsoron Allah ba mai gona kana amma da sun kare ta mun gani duka don a baɗe mai gani suka zo shi duk wanda ya kare ta annabi ɗaya biyu ne da ya kare ta annabawa duka kisa ƙa'ida la nufarriqu bayna ahadin kamar rashin su. Yalkutu bil munazzalati ala al-mursalin min yuma yuzrikani li tabanda Allah ta'ala wa saukar da manzali. To anan malam ya ambata mana littafai bayan ya ambata mana mala'iku da annabawa kenan ga zaman malam ya dauko mana wani dan gare ne shi tashi kan imani. shi ne da ko akwai imani da malaiku akwai imani da annaba akwai imani da littafai hadisi yana Allah cikin hadisi ne a cikin arba'un nan wuri hadisi ne an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi to haka tauhidi kenan ba ya zama na ayoyi da hadisai suna fara da kai yanzu tambaya a nan ita ce menene bambancin annabawa da manzanni dan ya kawo ya ce wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin والكتب المنزلة على المرسلين kenan ya su za a aiko musu wahayi ce daga Allah zuwa zuwa ga annabawa kun yi magana da yara ya ce dan manzo shine ne an manzanni ana aiko musu wahayi ne kai tsaye malaka jibril yana zuwa kai tsaye ne zuwa ga manzanni amma annabawa su suna karɓar nasu ne daga wurin manzanni ya ce kenan ba sa samu kai tsaye daga malaka jibril zuwa ga annabawa ce ba zai biya mu kuma wahayi da ake

shi kun ga abin magana yace annabawa da manzanni kowannen su ana saukar mishi da wahayi bambancin su manzanni za su bayyana da nasu ga mutane amma annabawa za su ban nasu su kun ji wannan na da kuke a a ina أعلم a زي مغنى أما إذا جتني da aka aure eh ah ana yi ko da tsawon sabo zuwa ga mutane kuma suna ci gaba da abin da ba Ana iya samun annabi a doron ƙasa a tare, amma kowanne yana. ya نعم مثلا ابناء عبد العزيز ولاد القديم من بعد تاخير معناه ان دار المسلمين كل من في ولا سمى واحد غير الله تعالى كيف ما بتي بنت انا با ان دار المسلمين كل من في ان امر كيف في كتاب ما اجوا اطمال من سلام انا اسر وايتي لمن مثلا في بيت وايتي فكانت بناها ما في حد يشي يعجب ما سبب له Suna biyu kenan. Bambancin su, su annabawa suna zuwa da sabuwar shari'a ne. Wanda yake annabi yakan ɗora a kan wannan ne. Ba zai zuwa girme aka yi gani da hashe da wani bai abin nan ba. Dalili shi ne faɗin Allah ta'ala da ya faɗa. Kamar da Muhammadu Al-Amin Shinkitu ya kawo a cikin suratul Hajj. ليك فترة وما أرسلنا من نبي وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى عليك الشيطان في أمنيتي فينسخ الله ما يبكي الشيطان ثم يشتم الله آياته يكتب لك ألا يا بندم في أقول النبي المنزل فلما يقع أقول بندم في دنيا فلا أعلم وما أرسلنا من قبلك من رسول من رسول ولا نبي هذا رسول دبان النبي دبان وكنا يقول أقول بندم في شنو يبندم في يكاو كل الناس أو كوس أكيد Allah ta'ala ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin sai da yawa mun turo annabawa da yawa a mutanen farko kaga yake wa kam arsalna min aiko kaga kenan annabawa su ma tura su ake ana ba ta mai zara yin da ke bambancin su shi annabi yana annabi yana haƙurawa ne akan saƙon da mu zai wuce shi amma za a samu saƙon manzo ɗaya a samu annabawa ɗari abu uku su ci gaba da كما da shi kama a taura inna anzalna tawrata fiha hudan الذين nur yahkum الجهاد والربانيين والأحبار بنصيب من كتاب الله وكانوا عليه شهداء كما الذي أنكروش النبوة من ذي أنكروش سير من سير على سلمة العلماء ورثة الأنبياء ما لم ماذا عن النبوة kaga bai ce malamai maza ba mai gari ba don wannan gari suna zuwa sabon littafi amma annabawa ba suna ɗora yi zai ce maza da annabawa ne irin aikin annabawa suke wani zai su ba a yi musu wahayi suna amma ɗorawa suke akan abin da ya gabata to wannan tarihi yana cikin tarihi da suka masu tsafta su fere su don bambanci da kalan annabi da manzo annabi yana da sauwa manzo ma yana da sauwa Babu ya ce kamar tsara shari'a. Eh? Sai ya ce kan Haka ce ɗorawa ban gane ɗorawa ba. Abin da waɗancan manzanni suka isa ba, amma suna samun wahayi. Da yake abin da suna samun don bazu kuma da malamai kenan kuma da za ka samu wani zai ta fara zurfi yawwa kuma ya da zuwa ana ƙaro mishi shi ko annabi kai tsaye ne daga rabbul izzati yake abin nan rabbul izzati ya turo malaka jibril ne ya isa mishi kuma abin da zai nuna mana sai ce wa yu'minu bil malaikati wan biyu. sai ce wal kutubil munazzalati ala al mursalin nan manzannin su suke da muttafaq da aka shi zai ce wal kutubil munazzalati alam da dan kaga akwai akwai abin da take ci irin ibara din ne wa mashhadu muna shaidawa annahu su annabawa da manzanni kanu ala al-haqq al-mubin sun kasance suna kan gaskiya mabayyana to kuma imani da annabawa da manzanni kuma da bayani ya gabata imani da farko imani ce bayi ne na Allah subhanahu wataala ba su da wani haƙƙi na Allah na abauta musu ne da mala'iku ba su da aiki haƙƙi na Allah na abauta musu asali ma masu bautar mala'iku ranar alkiyama Allah madaukin sarki zai ajiye su ga mala'iku ga masu bautar su ya za a zama su bautar ranar nan dukkanin ta yi duk kire su gano nan sun kada su yi yan bula wani ashirin na jirgin na yin ubin zurfa Allah ta'ala ya ce yana na hashirbi yana na hashirbi da rasu na kowane mala'ikati a ha'ula'i iyakum kanu ya'budun Allah ta'ala ce da mala'iku waɗannan su yake kasance tana bauta ma qalu subhana mala'iku suke tsarkiya tabbata gare ka أنت ولينا من دونهم كان ولينا مغصوبا بل كانوا يعبدون الجن الجنوس كذا ترى الجنوس كذا Su شو زي ما تقول da ابو كذا ya mashahadu an yi kawo an shafi ne an na bada mu da su da mala'iku da an na bada mu za ka imani da akwai su za ka imani da cewa idan gidi Allah madaukin sarki ya tsora musu ayyuka waɗanda Allah ta'ala ya faɗi sunansa ko mallara sallam ya faɗi sunansu a cikin littattafai a cikin qur'ani da hadisi ingantacce sai ka faɗi sunan wannan mala'ikan dan gane da dalili sai ka faɗi sunan wannan annabin dan kana da dalili amma annabin da ba a faɗi kisan shi ba annabin da ba a faɗi sunan shi ba sai ka yi shiru dan da akwai wata inda akwai ta fa'ida wurin faɗan sunan da qur'ani bai tsallake ba da ya faɗi sunan da manzo sallallahu bai shiru ba da ya faɗi sunan da Allah ta'ala ya dora musu nauyin bayanin alqur'ani wa anzala ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun amma suna annabi ne Allah bai faɗa cikin Qur'ani ba suna annabi ne manzo Allah sallallahu alaihi bai faɗa cikin hadisi ba to sai kuma da shi wa qala lamin ayata mulkihi annabi eh ce ce annabi shi ne ne ko ce annabi shi ne kai ne ka ɗan قال رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ولو بكل ما قال وأخبر مصدقين يتشي ونسمي أهل قبلتنا منا كرة وقم بسكية كان عن القبلة رمي منا كرة سوء مسلمين مسلمين مؤمنين مؤمنين بيان الزيزة زي قال مسلمين yake ahalar ƙibla kenan wata alƙibla kenan ka'aba ja'ala Allahu al-ka'abata baitul haram wani min kaga wannan duk wanda ke kan wani ba mu kira shi musulmi inda shi ya yana da wata alkibla ba ta ya ware ta har ka jona cewa ai waɗanda suka je ziyara ka lana masu ko waɗanda suka je maka ai shi kuma to gida yake yi da kai yake yi gore Allah madaukakin sarki dan da kai yake gore Allah sai tsana da kuma shirga surati ko ko yana magana ne kan a Annabi Ibrahim da yake wata al'afu da sanin Allah ta hali ilahi ka san da zukatan mutane tana karkata tana zuwa gare shi shi a yanzu a daren aka ce ga kujerar makanin ga jirgi a ƙasa zuwa zuwa gobe sallar azuba ko ya da cikin su biyu a mu na san eh za a tafi da mun zama ko kujerar sai na san ko ko mun zama a azuba sai ga da aslan ne zai da abiru ta minan nas sai Allah ta'ala ce minan nas wasu daga cikin mutane mun ne kenan ko da Allah ya ce annas gaba da hakki da hayya da da zai zo maka amma sai ga mutum ya zo ta cewa ya da suka zo maka dana sun ce da ya mutu da kana sun ce da suka zo kana sun da suka ce da yake wannan mu abin da aka dora mana duk wanda yake kan al-qibr al-qur'ani ya ja'al Allah ka abatul baytul haram wa kira shi musulmi an kira shi musulmi in shi ne ya fitar da kanshi in ya sa alƙibla ta daban kuma zai yanzu kenan ya sa da kanshi alama shi zama na ce ma damu bi ma ja'a bi da nabi sallallahu alaihi wasallam mutarifin mutum sun da a kan duk abin da manzo sun sallallahu alaihi ya zo da shi mutarifin sun yi itirabi da shi sun yarda da shi wala bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqin kuma yana mana duk abin da Allah sallallahu ya ba da labari abin da ya zo da shi ya ba da labari kan sun dangata su za mu kira su musulmai in ko ba haka ba an suka kare ta to za mu kira su musulmai da wani su suke kansu alama Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya dafar da mu akan tafarki na dai na ganin zamu dakata a nan to da yau budewa aka yi darasi na gaba sai mu tashi a nan da izinin Allah madaukakin sarki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik